أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي goma sha hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da da dari hudu arba'in. muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya hada mu a wannan yukini mai albarka a wannan yammaci a kuma wannan masallaci a daidai wannan lokaci mun haɗu a cikin wannan wata a wannan masallaci na jami'ar jihar gombe kamar yadda aka saba don karatun alkur'ani mai girma muna karatu cikin a za mu shiga suratun yusuf insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na kafin karatu ga tambayoyin da aka turo wadda mai tambaya na farko bayan ya yi sallama bayan ya yi sallama ya ce shi likita ne yana yi wa mata allura kamar yadda ya rubuta har ma a cikin azumin nan dole yana yin su allura wai wasu matan suna saboda tsoro suna ture hannunsa wannan ture hannun nasa da suke ya zama sun taba hannunsa kenan wai sai ya abin da saboda suna tsoron allura amma dai daga baya ya ce yakan yi musu tsawa sannan sukan haƙura su bari ya musu allura to tambayarsa anan ita ce menene hukuncin azuminsa domin alakan allura da ture hannu da tambaya in babu menene ake cewa so in ba rami mai kawo kawai kai likita ne ka yi allura da wanda ya tura hannunka da wanda bai tura hannunka ba da can mace da namiji duka duk ɗaya ne a inda dai kawai ka aka allura yake amma likita don ne a za ka yi mutum allura don ya tura hannunka a wani abu amma dai ka ce ka yi tsawa sun daina sun haƙura kai kuma ka musu allura dama aikin ka allura tun tunda allura kai bai abun waya amma a koyi abu da ya biyo bayan allura sai kai bayanin sa ko kuma maka bayani amma dai ya allura ne kai allura ba wani wai ba da yawa in wani abu ya kare da kai sai ka faɗi menene idan kuma sai a duba a gani sai a yi bayani yawa wallahu alam yawanci in mutum yana irin wannan ayyukan kar ma ya sa komai a ransa sai tunanin kawai a a matsayinsa na larura ta kawo shi yana wannan ayyuka nan ya sa kawai zuciyarsa ɗaya ba abin da yake illa taimakon ya ci kar ya raya wani abu ko ga namiji ko ga tunanci ko ga mai kawai ɗauka abu ɗaya ne kawai ya ci wani ya ci kuma abin tausayi ne ma ba abun a kalle shi da wani ido ba saboda haka kawai sai a yi abin da ya kamata to amma lokacin da mutum ya buɗe. a zuciyarsa ga wani tunani tunan da yake gane ana ture hannunsa har ma ya gane wa yake ture hannun nasa har ma ya kalli hannun da yake ture hannunsa to sai ka ga an ga wani hali da yawa saboda haka a kula da wadannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya kare a likitoci suna kokari Allah ya kare himma wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce shine suna adashe da wani abokinsu bayan kwanaki kudin ya kai bayan kwanaki kudin ya kai kusan naira dubu goma kamar yadda ya rubuta ko fiye da haka sai ya nemi daya a sai ya nemi da ya bashi kudin har kusan tsawon shekaru ma'ana kudin da kowace fiye muke na gida to daga baya shi wanda yake ajiye musu kudin ya shiga wani hali sai ya shiga wani hali sai aka raba su da shi to yanzu yana so ya yafe masa kudin amma kuma a kwanaki ya yi rantsuwa ba zai yafe ba ana ya riga ya rantsa ba zai yafe masa ba to yanzu me batun rantsuwan idan ya yafe masa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ce wanda ya yi rantsuwa a cikin ku sai ya ga sabanin abin da ya faɗa din ya rantsa a kan sirin shine alkhairi to ya warware rantsuwan nasa warware rantsuwa shine a rika fara da azumi uku ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su to sai sai ka fara kawai da wannan ya fi wani ya fi alkhairi ya fi wani ya fi alkhairi sallama ya kuma fatan alkhairi ya ce tambayar da ita ce menene hukuncin zaman makoki a musulunci menene hukuncin zaman makoki a musulunci shari'ar musulunci ta tabbatar hatta abin malamai fuqaha ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yi ta'aziyya ga wanda ya rasa majidadinsa mutum ya rasa mahaifi ko ya rasa da ko ya rasa mata ko mata ta rasa miji ko ta rasa wa ko ta rasa gani ko ta rasa mahaifi ko an rasa mahaifiya duk dai wani wanda yake da alaka da mutum idan mutum ya rasa to ana so a yi masa ta'aziyya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ta'aziyya shine duk wanda ya ji labari sai masa ta'aziyya ya ya yi sallama gare shi ce masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib lallai dama na Allah ne abun da ya karba kuma na Allah ne abun da ya bari mana mu da muke raye na Allah ne waɗanda suka rasu da ɗaukan Allah ne kuma kowa da ka gani yana jira ne zuwa ga lokacin da Allah ya kaddara masa saboda haka ku yi haƙuri ku nemi ladan haƙuri a gurin Allah kuma sannan ku nemi ladan rashi a gurin Allah sai ka gaya mutum haka wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga wanda duk aka yi wa rashi a gaya masa wannan to amma a ina za a gaya masa za a gaya masa a duk inda za a same shi da zaran an ji labari da shi mafificin lokaci da aka rasa abinan da aka fi yin ta'aziyya shine lokacin da aka zo sallah wa mamaci za a yi sallama ga wanda suka rasa wannan mutumi da ya rasu a yi musu ta'aziyya irin yadda suna ta tabbatar idan kai musu wannan ta'aziyyan a lokacin shi ke na ta'aziyya haka nan idan an je makabarta idan aka gama binne wanda ya rasu to waɗanda suke dangin da na wannan mamaci din suna tsatsai a gurin duk a gurin sai musu ta'aziyya wani ya zo yi musu ta'aziyya fatan abu ne gafara ga shi a mamaci sannan kuma da nema musu su yi hakuri da kuma nema musu ladan Allah subhanahu wataala bisa wannan hakuri da za su wanda aka yi masa rasuwa ya halatta ya sanar da mutane yana gayyatar su ta'aziyya ai na janaza yana gayyatar su janaza cewa wane ya rasu muna gayyatar ku zo sallan janazansa sannan muna roƙon ku ku nema masa gafarar Allah abin da ake so wanda aka yi wa rasuwa ya fada wa mutane kenan muna roƙon ku ku nema masa gafarar Allah to daga ko ina mutum yake in yi masa addu'a ya nema masa gafarar Allah shikenan ya ya wadatar to in kuma ya zo ko bayan wani lokaci an yi rasuwa din ko a ina ya samu mutum zai masa sallama ya yi masa wannan ta'aziyya irin ne da suna ta tabbatar shi kenan kawai to amma shin ya halatta mutane su zauna su taru suna jiran a zuwa gaishe su idan an yi rasuwa wasu malamai suna ganin abubuwan da abun yake haifarwa don asali ba samu annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya tabbata ɗansa ibrahim ya rasu ƴaƴansa da yawa su ruqayya su rasu yana raye a ummu kulsum ta rasu yana raye to ba a samu inda sunna ta nuna cewa sai zauna a gidan mijinta Usman radiyallahu ta'ala anhu ruqayya matar Usman ne radiyallahu anhu ba a samu sai dai suka zauna ake ta karban ta'aziyya ba to amma sai dai malamai a baya bayan nan saukin da suka yi waɗanda suka sauƙaƙa kenan suka ce idan ba za a iya samun dangin da aka yi wa rashi ba to za ka iya neman su ko da shago a kasuwa ko wani abu kama idan rasuwan ya shagalar da su har suka kasa zuwa su bude shago da sun shiga cikin jimami sai suka zauna a gida to in ka je gida ka gaishe su ka tafi babu laifi jimami na rashi ya sa suka zauna a gida tsawon kwana uku shari'a ta ba su wannan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ba tsawon kwana uku sunna ta ba su zauna a gida ba ba a tsawon kwana uku su yi jimamin rashi duk dan adam shari'ar musulunci da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya ba shi damar yayi jimamin rasuwa da abin da ya rasa na tsawon kwana uku banda macen da mijinta ya rasu ita an ba ta dama har wata hudu da kwana goma amma mutum zai iya kasa duk katakus na sa sabon kaya na zuwa wani gurare na walwala ko na meye tsawon kwana uku in ya rasa eh, abin da uwansa ya halatta gare shi suna ta tabbatar masa wato talata layali ko ta ayyam ya halatta gare shi ba zai walwala ba ba zai kaza ba to wanda yana iya sa mutum ya zama kullum a gida ma to iya zama kana so ka masa ta'aziyya a ina za a same sai aka ce a gida to sai ka je gida sai ka masa sallama sai ka masa ta'aziyya ko sai ka amma ba za ka zauna wannan ma ya zo a zauna wancan ma ya zo a zauna da aka yi ta'aziyya kuma sai a zauna wannan ma da ya zo ya ta'aziyya sai zauna sai a yi daba an jima kaɗan taɗin gona an jima kaɗan wancan goma manoma taɗin gona ma 'yan siyasa taɗin siyasa 'yan kasuwa taɗin kasuwa 'yan makaranta taɗin makaranta 'yan exam taɗin exam 'yan wannan ya zo wani abu daban wannan ya zama wani abu daban ya shigo cikin abun da ya zama sabani jimamin ya kauce manufar ta tafi an shiga wani abu daban an koma biki da daba da gulma da sauransu da wani gaskiya koma sabon Allah subhanahu wataala amma in dai a je a samu mamaci wanda yake jimami abuna a samu wanda dangin sa ya rasu yake jimami ne a je gida a yi masa ta'aziyya a wuce wani babu ne sunna ta tabbatar yawa kuma ya halatta gare shi don ya shiga cikin damuwa na tsawon kwana uku ya halatta gare shi amma in an wuce kwana uku bai kawata mutum ya yi ta kuka har ya wuce kwana uku to nan kuma ya saba wa shari'a ko ya daina yin komai har ya wuce kwana uku ya saba wa shari'a wacce kawai za ta iya wuce kwana uku ita ce matar da mijinta ya rasu ita kam za ta zauna cikin abunan ba katakus tsawon wata hudu da kwana goma wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata don haka sai a duba irin yanayin da ake ciki ana yin irin wannan zaman makoki din duk yawanci kasashen duniya musulmai yawanci gurare daban-daban har saudiya har makka har madina za ga ana yi a yi ta yin shayi ana ba wa mutane a koguna musamman irin la'asar ta yi ana zama makoki ko madina ko makka za ka kawai a fito da koguna a jere kuna a kawai za zo muku ya shayi ku sha ga kujeri an jera ga abubuwa irin da yadda muka saba anan sai dai kawai al'adu ne kowa da irin nasu to amma gaskiya yawanci ana yin sabo da yawa a irin wa'idan guraren zama wadda hakan kuskure ne cin abincin gidan da aka yi da suwan shi ma laifi ne kuma kuskure ne yau saboda wannan yawanci malamai na baya-bayan nan da ke yawanci ciyar da abinci a fito da shi daga gidan yawanci a baya-bayan nan aka saba shi yau gidajen masu kuɗi za ka samu a je a siyo kayan karo a siyo plate a siyo koguna a siyo meye wani mai gidan ya rasu saboda za a yi ta abinci ana biki da sauransu wannan gaskiya kuskure wallahu ta'ala saboda haka Allah samu dace a sannan mai wannan tambayar shi kuma lokaci ya koye don haka insha Allah wata ala muna rayu lokaci na gaba za a iya ci gaba da sauran tambayoyi din za mu fito da karatu ayan farko cikin suratul yusuf Allah samu dace wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نعم الله سبحانه وتعالى bayan بسم الله الرحمن الرحيم كما يدعى كرنجا Allah ce alif lam ra wannan harufa kamar yadda aka wulga da irin su a baya da yawa shi yasa hatta al hadith ibn kathir rahimahullah zaka ji yana cewa kamar yadda aka yi bayani a kansu ko kuma zaka ji ya ce an yi bayani akan huruful muqatta'a tun a farkon suratul baqara da abin da ya wadatar daga maimaita shi a irin wannan wuri saboda ina ga Allahu alam bi muradihi bizarika Allah shi ne mafi sanin ko shi ne ya san abin da yake nufi cikakken ma'anin waɗannan harufa guda uku da alifun da lamun da ra'u Allah subhanahu wataala ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyin littafi almubin mai bayyana ƙarya da gaskiya shine alqur'ani muhimman ayoyi ne ka kalle su ka lura da su ka fahimce su ka karanta su ka haddace iya abin da Allah ya hore maka ka kuma yi aiki da su domin ayoyi ne na littafi waɗanda suke da matuƙar mahimmanci da girman sha'ani so da kuma littafi ne mai bayyana ƙarya da gaskiya mai bayyana halal da haram mai bayyana fari da baki mai bayyana abin da ya dace da abin da bai dace ba Allah ce inna anzalnahu lalle mu muka saukar da shi shi wannan alqur'ani qur'anan ya zama qur'ani abin karantawa arabiyan muka saukar da shi a harshen larabci la'allakum ta'qiluna ko hakan zai sa ku hankalta saboda harshen larabci musamman quraishanci shine yaren da yake bada cikakken ma'anar da duk yaren duniya babu yaren da yake bada ma'ana a cikin kalmominsa ai amfani da kalman ta bada ma'ana cikakkiya da balaga da fasaha ba a samu kamar yaren quraishanci ba shi sa Allah ya zaɓe shi wajen saukar da alqur'ani ya zaɓe shi wajen manzon karshe katamun nabiyyi annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama bakuraishi shi. Yasa malamai suke cewa shin bakuraishi yana da fifiko akan sauran mutane sai malamai suka ce a wani bangare bakuraishi yana iya zama yana da fifiko akan sauran mutane idan ya zama mai imani akan sauran muminai yan uwansa yana iya zama yana da fifiko saboda kasancewar Allah ya zaɓe shi ya sanya shi cikin yaren da Allah ya zaɓa ya fifita a kan dukkan sauran yaruka gaba daya to ta wannan bangare in dai shi ne imani ne yana cikin mummunan yan uwansa kasancewarsa shi yana iya bashi niza ta wannan bangare ne amma kuma ya cewa yana da fifiko daban har ya yi ɗagawa kan sauran muminai to wani kuma ya zama laifi a gare shi amma ya cewa falala ta Allah ta faru gare shi saboda sauran mutane to wannan shi yana da wannan dama ne Allah subhanahu wataala ya fifita shi domin ya zaɓe shi ya kuma zaɓi yarensa ya saukar da alqur'ani cikin yaren sannan kuma aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin ya zama to quraishi haka Allah subhanahu wataala ya zaɓi wannan yare ne saboda kasancewansa afsahul lugat wato shi kowane yare fusaha yafi kowane yare balaga larabci shi fi kowane yare balaga shi ne yaren da ya kamata da musulmai za su yi alfahari da shi amma ga yawanci musulmai da yawa ba su damu da sai sun iya larabci ba amma za suna ta gaskiya sai sun iya turanci saboda ana ba da salari inda turanci da turanci za ka rubuta da turanci za a yi aiki da turanci za a yi kaza to shi kenan to larabci ba sai anaka Allah wato wanda shi kawai gaba ɗaya bai da sauran wani gata a hukumance ko a duniyance shi ne ake tsammanin ya yi larabci saboda haka musulmi zai kaga bai iya larabci ko bai damu ba kuma yaren qur'ani ba yaren yaren qur'ani da Allah ya saukar wannan iya kasancewan larabci shine yaren qur'ani ya ishi duk wani musulmi ya ga cewa yana da kishin sai ya koyi larabci amma ina duk abin da ya tafi alaƙa tuwa da Allah ne subhanahu wataala zaka mutum yana da sauki za ga mutum ya ya duk kwaban da zai a larabci sai ga ba damu ba ba a ma san yayi ba amma na kuskure ɗaya gurin da s bai bai sa s ba wai a turanci nan ma kawai tashin hankali sai kai wannan bai da girama amma akwai matsala a grammar sa akwai matsala a grammar sa to ko abana ko kabbara yayi da turanci ya sa akwai matsala shi ma da larabci ake komai duk ibada da larabci azkar da larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci yayi duk an ya gama duniya ba kalma ɗaya da ba da ba da larabci yayi ba sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam duka da larabci suka isar da duk sakon Allah amma sai ga mutane musulmai ba sa kishin larabci amma waɗanda ba musulmai ba suna kishin yaren su mu ma da wani sai muka rubu akan wannan yaren shi yasa yaren larabci sai dai sama da shekara 750 a Najeriya sama da shekara 750 a Najeriya amma har yanzu bai samu gatan da har yanzu yaren turanci bai shekara 400 ba a najeriya amma da yaren larabci kafin isowar turanci ma ya shekara 750 da wani abu a yanzu yaren larabci a najeriya ya fi shekara 200 a najeriya a yanzu yaren larabci amma ina su ya laraba a cikin musulmai masu tukuna balle ka koyar da wanda ba musulmi ba a cikin musulmai masu su ya laraba su ya masu yin larabci ba ban kowa da larabci saboda mai saboda ba wani harka ta kudi kudi a ciki shikenan shine dalili shine kawai dalili to a to amma qur'ani ne ba yaren qur'ani da larabci aka yi ya kamata mu mu yi kokari a koyi larabci a iya wannan yaren alal akalla ya ishe ka a ce yau kana magana da yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal akalla ya ishe ka a ce yau kana magana da yaren alqur'ani ce ka ce kai magana da larabci minti goma yana magana da larabci yaren qur'ani yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ka dan ma mafarki mafarkin ko wata gida za ku haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka dan taka ka dan fara yaren sa to yanzu sai kun dire ne a can kuma za mu koyi yaren ai kaga ya kawo da fara koya daga nan inda gaske muke yi so da mu dan soma kwatantawa kamar sai sai daga baya ne tukuna za ku koya sai ka ba kowa sai wanda Allah ya ya ya ga ya wuce sai kaje mutum ya ce wa mun ba ustaz bane wallahi shi sabon iya larabci ba to kai waye kai iya turanci kai da ba ustaz ba ya sa baka iya larabci ba to kasancewa ka waye ya sa ka iya turanci waye kai a ina ka san ka turawa sun san ka ne ba san ka ba kyaman ka ma suke yi amma kuma ka iya turanci dole dole dole dole ka iya dole ka iya rubuta shi dole ka iya karanta shi dole ka yi kaza to larabci ko me ba ka ganin wani alama imam al da al-basri ya ce ya gano cewa kuskure kadai wani sa'i ce a grama na larabci in yana addu'a in yai kuskure kadai yakan nuna kamar Allah bai karbi wannan addu'a kuskure kawai wurin wasa ne kasa ya sa sama wani sa'i yana iya faruwa har sai kawai baka an kara wani yi haka yace wannan kadai yana mulahaza yakan razana da shi a bangaren larabci saboda haka idan zai yi addu'a sai an tabbata an faɗi larabcin yadda ya dace shi yasa in abu ne wanda ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ganshi afsa wa abla sai haka ake so a yi shi amma ina sai ga mutum gaba daya kullum muna karatu. addinin musulunci muna zuwa gurin da ake karatu muna zuwa masallaci muna komai sallan mu da larabci ake yi surorin qur'ani gaba da larabci amma in kace zo mu yi larabci minti uku sai mu watsi kowa zai ga ya gaban sa amma turanci kan zaka ga mutum ya ce wasu wai wancan ba a ce brighter grammar ne wallahi grammar na ne ta yi rauni nake so na gyara ta wai grammar ta ce ta yi rauni zai gyara ta ka ga mutum da dictionary ta nan da waye ta can da meye ta can har farfesa ba farfesa zan ga karkuci an tare da nan dictionary nan menene wai in ya rubuta wai kare kuskuren turanci to kuskuren larabci ba a a wannan kan duk gaba daya ba ma maganar larabcin ba dai kuskuren cikin sa larabcin babu shi ma balle a gane akwai kuskure ko ba kuskure ko ba wani kishi akan a iya shi ka bude adin larabci ka gani ba shi wata biyu ya watse amma ajin turanci ko baka ba da aji ba ko baka sa mutane a aji ba turanci suna nan suna koya da karfi da yaji haka kawai mutum zaka ji ma na gano wata tasha ta koyon turanci wai har yanzu turanci bai ishe shi ba har ya yi PhD ba wai zan kawai a wani fili yayi wai yanzu yana koyon turanci har ba mala ka yi kai komai ka cika kana koyon turanci ka koyi larabci mana a jira yi da larabci dama dama saboda haka ana wasa da larabci Allah subhanahu wataala ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun yaran larabci ba yaran da kashi kusaha da balaga Allah ta nahnu naqussu alayka ahsana alqasas mu muke kissanta maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawawan kissoshi bima auhayna ilayka na abun da muka yi wahayin sa zuwa gare ka hadha qur'ana na wannan alqur'ani din alqur'ani yana dauke da isosi kyawawa wanda idan ana fayyace su sai ka ji rayuwar kama lalle gashi nan irin ta yi. ashe qur'ani yayi bayani abu kaza ba kyau abu kaza bai kamata a yi ba abu kaza ya kamata a bari abu kaza ya kamata a yi himma ashe duk da ba a sani ba sai kana karanta qur'ani wai sai in ka ji wata isa sai ka ji ka ashe haka ne to sai ka san yadda ka yi Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin duk da cewa ka kasance min qablihi kafin saukar maka alqur'ani ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la min al-ghafilin kana daga cikin rafanan waɗanda basu damuwa basu ma san me ake ciki ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin umma ummiya shi ummi ne baya rubutu baya karatu yawa yana cikin al'ummar da shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka cikin bata ba kana kan shirya ba fa hada sai Allah ya shirya da kai ya dora ka kan shirya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ma'ana alqur'ani da rike alqur'ani da karanta da fahimtar sa yana janyo mutane su tsaya akan shirya in ka karanta qur'ani zaka gane abu dewa wanda da baka san shi ba saboda haka kan mutane su yi nesa da alqur'ani ya zama wajibi mu zama kusa kusa da alqur'ani mu rike alkur'ani sau da kafa sai zama mun fahimci addini mun fahimci rayuwar duniya mun fahimci rayuwar lahira ana fahimtar rayuwar duniya a alkur'ani saboda alkur'ani ne zaka gane zalunci babu kyawu cin amana babu kyawu ƙarya babu kyawu hasada babu kyawu duk abubuwan da babu kyawu zaka gansu a babu kyawu abubuwan da suke da kyawu kuma wanda in an same su za a gina ƙasa a rayu cikin ni'ima da cikakken security da kwanciyar hankali za ka gan shi a cikin ƙur'ani. haka qur'ani abin da ake bukata a karanta a gani Allah ya mu gani na'am إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه أي بمعنى واذكر إذ قال يوسف لأبيه kama akwai takadirin uzkur ka ambata ko uzkur li ummatika ka ambata ga al'ummarka, iz qala yusuf li abihi labarin lokacin da annabi yusuf yana yaro lokacin bai zama annabin Allah ba yana yaro karami sai ya mafarki da ya mafarki sai zo gun babansa babansa shine annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim yasa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam man akramun nas waye mafi darajar mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusuf nabiyullah ibnu yaqub nabi ibnu nabiyillah wa ibnu nabiyillah wa ibnu khalilillah shine annabi yusuf alaihi salam annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan khalilullah khalilur rahman annabin Allah annabi ibrahim shi annabin Allah ne babansa annabin Allah ne kakansa annabin Allah ne baban kakansa ma annabin Allah wanda annabi Yusuf na alaihi salam doka shine akramun nas doka Allah subhanahu wataala ya masa daraja ya masa daukaka to yana yaro karami ya kwanta barci sai ya mafarki da ya mafarki mafarkin sai ya rike shi sai zo gurin babansu annabi yaqub alaihi salam shine yake ba babansa labarin wannan mafarki da yake shine Allah subhanahu wataala ya ce ga yawo al'ummar ka asalin tarihin annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yayi mafarki ya zo yake ga yawo babansa labarin wannan mafarkin shine in qala yusuf li abihi yayin da annabi yusuf yake ga yawo babansa ya abati ya babana in inni aitu ahada ashara kawkaban ni na ga taurari goma sha ɗaya jiya da daddare da na kwanta bacci na ga taurari goma sha ɗaya shamsa wal qamara na ga rana na ga wata ra'aytuhum li sajidin na ga su sun yi mun sujjada ga taurari goma sha ɗaya ga rana ga wata sun yi sujjada gare ni haka na gani yake gaya wa babansa a lokacin yana yaro karami qala sai baban ya ya bunayya ya kai ya kai dana la taqsu ya ka ala ikwati karka kisanta wannan mafarkin naka karka ba da labari sa ala ikawcika karka biya wa yan uwanka nuna ka kai kaida kana gaya musu za su yi makirci gare ka makirci za su shirya wato makirci gare ka makirci saboda da sun ji labarin mafarkin sun san ma'anansa saboda a zamanin annabi yusuf alaihi salam mutane sun shahara da sanin mafarki amma annabi yusuf alaihi salam Allah ya sanar da shi mafarki sama da kowa lokacin da Allah ya bashi annabta to shi yasa a lokacin sa daga mutum ya ji mafarki yawanci a akan gane menene ake nufi so da kai mutum yayi mafarkin abu ya kan gane abun da zai faru ko ya kan gane abun da mafarkin ya kunsa zaka ce in yan uwan su ji labarin wannan mafarkin bai ki dole ka kai da amma bai fassara masa mafarkin ba a wannan lokacin za su yi makirci gare ka makirci inna shaytana domin lalle shaytan lil insani ga mutum aduwwun mai tsananin gaba ne mubinun mai bayyananniyan gaba ma'ana shaitan ne zai iya shiga tsakanin ku da su shaitan idan ya shiga kuma sai a yi tayin yin abin da bai dace ba saboda haka karka ka yadda ka gaya musu sai ya hana shi a karkashin wannan wurin malamai sun yi bayanai masu yawa daban-daban akan hukunce-hukunce da hikimomi na farko akan maganar mafarki idan mutum ya yi mafarki na abin da yake so na farin ciki ya halatta ya gaya wa kusa-kusa abokanansa na farin ciki aminansa zai iya gaya musu wannan mafarki nasa na farin ciki ko da kuwa ya wuce ma abokanansa ya faɗa wannan babu laifi in dai mafarki ne mai kyau amma idan mutum ya mafarki mummuna in mafarki ne kyau ne na abin da yake so misali kullum mutum mafarki yake ya gama jami'a bai samu aiki ba ka san shi wannan daga ya cika abin ko applying yayi sai gansu a wurin interview sai an jima garin ya gansu ana raba appointment can an sai ga babu shi a ciki ko kuma sai ga gayi sun ya mika hannu ya karba ko uwa ne wanda aka saba abin eh, in ya ga irin wannan sai ga cewa lalle ga appointment nan an bashi takardar an bashi aiki a guri kaza wata ma inda yake so baya ma tsammanin zai samu to ya ga irin wannan kaga na farin ciki ne irin wanda zaka ga ka shigo daki ga mutum yana dariya yana bacci din nan <laughs> bai san yana dariya ba to in ka farka to ana so mutum ya ce in ya kun khairan Allahumma famdi in alkhairi ne Allah ka zartar da shi Allah ka sa ya zama yadda yadda kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yi mafarki na wani abu wanda zai faru gare shi shi kuma cewa yake in yaku khairan sayun bihi Allah in alkhairi ne Allah zai zartar da shi to kai kuma sai kai addu'a ya Allah in alkhairi ne Allah zartar da shi na samu duk abin da ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha radhiyallahu ta'ala anha an nura masa ita bacci lokacin bai san ta ba sai aka ce masa malaika jibril ya ce masa hazihi zawjatuka fid dunya al akhirah wannan matar ka ce a duniya da lahira sai ka bude masa fiskanta tana rufe a cikin mayafi ne bayan ya aure ta sai ga ashe ita ne to lokacin da ya mafarkin sai yake cewa in yaku khairan yumdihillah in alkhairi ne Allah zai zartar da shi wannan abu da nake gani in alkhairi ne Allah zai zartar da shi to shine bayan ya aure ta sai ce uri tuki an nuna mun ke a cikin bacci tun ban san ki ba amma lokacin da na aure ki fa idza anti anti sai naga shi ke ce aka nuna mun ke a can abuna a bacci to shi abun idan mutum ya yi mafarki inna alkhairi ne sai wannan addu'a idan mutum ya yi mafarki kuma na wani abu wanda baya so ko mummunan abu ko na ban tsoro to a lokacin ana so ya nemi tsari daga wannan yayi tofi a sa na hagu ya tofa su uku sannan ya nemi tsarin Allah daga wannan abu sannan ya juya daga inda yake kwance ya koma ɗaya ɓangaren da baya kwance ba abun da zai cutar da shi na wannan mafarki kuma kar ya gaya wa kowa wannan mafarkin sai dai majidincinsa sosai amininsa in ya ga zai gaya masa har shi aminin nasu in bai gaya masa babu matsala da zai yi shuru ya gaya kowa ba shi ya bi amma in ta kama ya da zai wani kasan shi in abu ya dan same shi in ba ya dan tofa ba kwata-kwata baya ya da to sai ya samu wanda aminin sa ne sosai ko ya amince da shi sosai ko ta hanyar ko addini abin da suka zama amintattu ko malaminsa ko wani abu kamar haka sai ce shi gaskiya ga abin da ya gani na mafarki to in ya gaya masa ta ba abin da zai fito da kai insha Allah to shi in kai mafarkin abun tsoro take ka nemi izinin Allah in ka farka abin ka nemi tsarin Allah in ka farka sannan ka juya ka bar wannan bangaren sai ka cigaba da bacci ta dai bangaren wannan a bangaren mafarki sannan aka yi mafarkai akwai abu za su ahlam shi za ka ga duk kalmomin ahlam a cikin ƙur'ani Allah ya yi amfani da su wajen mafarkan da ba na gaskiya ba ko mafarkin da shedan ke gaurayuwa kan tsare hulum wai za ba daga al'afafa domin kuma huluma kaga hulum idan mutum ya kai mafarki ya yi mafarki wannan kawai hulum ne ba mafarki ne na gaskiya ba kawai rudani ne ba shi da mata ya yi mafarkin alaka da mata kaga wannan rudani ne saboda ka a irin su zaka ga Allah ya ambace su da ahlam a cikin abunan alqur'ani amma in kaga mafarki na gaskiya shine ru'ya Allah yana amfani da kalmar ru'ya wajen maganar mafarki na gaskiya shine laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la al masjid al harama kaga wannan sai aka yi amfani da kalmar ru'ya saboda mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ne hada ta'awilu ya min qabl wannan ma a lokacin da annabi Yusuf suka yi masa sujjada a ƙarshen sura din kawai za a karanta muna rayu insha Allah sai zama ya ce hada ta'awilu ya min qabl eh? la kasu su ka ala ikhwatika gashi na ma kai tsaye la kasu su ka wannan mafarki ne na gaskiya annabin Allah annabi yaqub da gaibi sai gane cewa wannan mafarki ne na gaskiya sai ce masa la taka susu ruqyaka ala ikhwatika to mafarkin da zai zama da gaske mafarki ne kenan kuma sannan mafarki ne na gaskiya shine ake amfani da ruqya a cikin alqur'ani abuna bayan wannan shine boye abin da kake so ka samu na alkhairi ko kuma kaga alaman zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cikin ma'anar hadisi hadisin ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku nemi taimakon cimma nasara wajen samun abu da ɓoye labarin abu saboda me kana bayyana labarin wani abu akwai mahasada akwai mahasada sai to na ji labari za a naɗa mu saboda haka shine na ce in gaya ma amma karka wa kowa ba sirri ne shi kuma ya zo ce ka ji abin da wani wani labari kuwa a ba sirri ne kar ka gaya wa kowa don ni ma daga ni ne shi ne kawai ya gaya wa akwai alama dukkan alamomi su ne masosai za a nada shi amma kar ka gaya wa kowa shi ma idan ya wuce gaba haji abin da na jiro kuwa magana ga zama sirri can an jima har ka je kunnen mai hasada wani daga an ce za a nada shi waye wani eh. ah. za a nada shi sai na za a naɗa shi ta yana za a da me yayi mutumin da mun san abin da ya to english excellency ma bai san abin da ake ba mu za mu je mu masa bayani na ji kamar kishin kishin ɗin ranka daɗe an ce wai wane ba wato baka san abin da ya yi ba kenan ai yayi da kanka tun kusurin baka sani ba shikenan kaga ana ta gudun har hasa ta ta gudun mai hasada ya je ya bayyana hakika da wani ɗaya bai yi mu ba eh bai yi mu ba wallahi bai yi mu ba eh to kai irin ku muke so ku rinka kawo mana wannan labarin shi kenan an gama da shi kaga da da ya ji ya yi shiru wata gidan Allah kan dara da an nada shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku taimaki samun cimma nasara da boye alkhairi wani zaka ga tun daga yin applying sai ta labari a gani zan tafi biye ni ma wani ma ya tafi ba ta wani mu ni kadai ne ban tafi ba zan tafi ni ma yaushe za ka tafi kwanan nan yanzu haka ingila ma za su bani admission malaysia ma za su bani admission america ma za su bani admission kuma ma in ma local university ne biyu ke ma ina ga za a bani admission sokoto ma za a bani duk ya ya ya ya tawo jama'a duk gaba da wai shi ma zai tafi yanzu a'a kai shiru kawai ka ta nema sai in aminan ka wanda ka san za su taya ka addu'a su ne za ka iya gaya sirri amma in kai ka ta yaya ta sirri a cikin haka kawai sai wani ya ji kawai wani da ya ji labari zai jirge eh kawai sai hu sai a jijiya jam in ya jingiru da bango ba ku sani ba duk ne ɗaya sa ba ta baya kan sa saboda wani zai tafi ya ji ke can an jima idan ya dan ware bayan ya yi zuwa duk kuma watsi ke sai zagaya ya yi duniyar ta zai in yana da hali sai ya ga cewa wannan abu abu ne checkpoint ai suwa ne su riga sun kawo suwa ne masu kawo kawai sai gari yana ta waya wane wai ba ka yi apply mana tekun eh, na yi to ka bi sau yawa mutane suna nan suna suna suna ta nemo bi abu ne admission za su zo su wuce ka sai buga wancan ma ya ka bi sa'u abu na ninka? Eh, ya kamata ka bi sa'u ka je ministry ya ta ga ya ta ketin da jama'a wai don kar wancan ya zo ya samu saboda ne kai ne kai ta yayatawa har wanda ma wata gida baya cikin layi yanzu zai yi ba zai zai shiga layi sai a wuce ka duk sai a taru kai ko admission baka samu ba ka gama da jama'a da da da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi taimako wajen cin nasaran abu ta hanyar sirrace abun ku koye shi wani zaka ya ce nayi babban kamu kai babban kamu a ina <laughs> yar gidan wance a yana yan shi ma ya amince da ni ya amince da kai eh to Allah ya sanya albarka wannan wanda ya ya kaji wani ya ji da mace da yawa Allah kai Allah ya taimake shi ana tafiya ana da da yawa wannan ne zai aure gidan mace bayan ta fi karfin sa wai bayan ta fi karfin sa kawai shi ke zai shi kadai yana ta wada yana sai shi cewa shi ke nan sai shiga wasu abubuwa ya bi ta can ya faɗi wannan ya bi ta can ya faɗi wannan ya bi ta can ya faɗi wannan mutumin da an kore shi a gurin aiki tun da abunan da abunan yanzu ma casual staff ne shi a gurin mu ba abunan mu mun gama san sirrin sa ko a ce za a bashi wancan kawai shi kan sai ne ba ta to irin waɗannan abubuwa ba'azu da wannan shi yasa annabi yaqub yake ga wa ɗansa la ta su ya ka ala ikhwatika ba wai yana nuna su ƴan uwan ba mutanen kirki bane ai kana ga karshen magana sai yace inna shaytana lil insani aduwwun mubin eh ba wai su din bane a shedan ne wani zuciyarsa ina ba shi din bane wani kuma shi din ne ma amma dai ƴan uwan annabin su ba su bane shedan ne eh, amma a irin mu zaka ga wani shi din ne ma shi ma shaytanin kansa ne Allah ya kiyaye saboda haka in za ka nemi alkhairi duk abin da ka sa a gaba sai dai aminanka waɗanda kake so su zato gare su ka tabbata wa su wane sai dai su maka addu'an alkhairi suna maka fatan alkhairi ba ka zaton su maka wani abu yawwa amma in ka cika yayata labaran alkhairinka da yawa wasu sa maka kaba kai hasada tana iya sa mutum wallahi ya zai tsaya tsayuwan dare yana addu'an karka samu abu kaga dai addu'a addu'a wannan kusatuwa ake ga Allah ko wallahi wani zai iya addu'a kar ka samu abu wani ya faɗa wani mutumin ya ce wallahi lokacin da wannan kawai wani abu ya shiga masa are amma bayan ya zo yana yana nadama ne akan abin da ya baya a gaban wanda ya yi wa yana nadama ya ce kai har addu'an ka mutu na yi me yasa hasada ne amma su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wace shi wata ya tuba hasara tana iya sa kaga cewa wane don baya yawan kasa hasara tana iya sa mai hasara ya ji haka to shi sa don wai ya tsaya tsaye wanda yana cewa ya Allah abu kazan nan da wane yake nema ya Allah karka bashi sai manta cewa shi kuma yana cewa ya Allah karka bashi mala'ika shi kuma yana masa addu'a kai kuma Allah mala'ika ya san me kake nema ya cewa kai kuma kar ya bar kar Allah ya bar kai wa mala'ika ne yake maka addu'a ka san addu'a mala'ika karbuwa take kai don la ya asuna Allah ma amara amma wani da za a ce wata in fa ne bai samu wannan abu ba kai ko ba za ka samu abu kaza ba sai ce to dun sa saboda tsamar hasada ha hasada me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la hasadu kar ku yi hasada wallahi ciwon hasada yana iya sa wa da kani kaga ba sa ga miji ciwon hasada suraka hasada mai da hankali ne yo in ka ji kana dan hasada hasada roki Allah ya Allah wani nan da nake masa nake jin bacin rai wai ya samu kaza ya Allah ba abun da cire mu ya Allah ba abun da hana ni ya Allah ka kawar ka kwantar mun da hankali ka kawar mun da tunani na akan tunanin bacin rai akan abun da wani ya samu ya Allah yi masa albarka cikin abun da ya samu ka rinka yaba abun kana neman kana masa addu'a kana cewa Allah yi masa kaza yawwa to nan ne zaka dan ji daɗi? yana yi kwana da wata mota sai ka ce Allah ya mata albarka ya Allah kai ta daurewa sai ka ji kana bari ne <laughs> eh, kana bari kana wada mun <laughs> mugun ciwon Allah ya raba mu baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya nemi tsari wa min sharri hasidin idza hasada ba hasidin hasidin idza hasada ha Allah ya kiyaye mai hasada wallahi duk ƙarya zai iya yi a kanka in mutum yana hasada zai iya yin ƙarya zalla a kanka zai iya yin rantsuwa bayan ya yi ƙarya yana faɗan ƙarya da rantsuwa a kanka kai baka sani ba eh, wani innan kaza ne wallahi tallahi kaza ne wani innan kaza ne wallahi tallahi kaza ne wai don kar ka samu wani ko kar ka samu karbuwa a wani amma hasada mai hasada taki ne ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga sai ya samu abu kaza kisa hasada mummunan ciwo ne amma mummi na kwarai yakan samu da yawancin mu muna da ciwon hasada in kana so ka rabu da ciwon hasada ka yawaita addu'a ka kuma yawaita kauda tunanin duniya a zuciyarka wai walibin duniya ya sa ka rinka jin cewa kaza a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la hasada illa fitnatayn wannan Allah ya bashi dukiya shi ma wannan ana nufin hazirin kishi gogayya ga dukiya Allah ya bashi yana ta ba fi sabilillahi to sai kai kishin kai ma Allah ya baka ba wai da nufin cewa na san ya gushe ba hasada mummuna ita ce wacce mutum zaka ga yana buri da ni'imar da wane ya samu ta gushe shi baya son kawai ga wani da ni'imar a ce wani bai samu ni'imar ba shine kawai bukatarsa wani da ya zai duba notice board an kafa result in ya ga nasa to shi kenan za ka ga ya daɗe a gurin ai ya gama gani nasu kam nan ba su bayan daɗewa da ya zuwa sai da zai duba ya ganin masa to in kaga ya daɗe a gurin in ba sa aka yi ba duba yake wane wane wane nan ba su dama biya rike su ko kuma ya rubuto ka ta da in kaga ya yi haka yana ta wa yana ta duba wane wane sai ga pass babu ko ba sai duba CGPA 4.95 one one Chamayuba pass 4.53 one one one shi ma haka ko ga ba ban bana haka zai tafi daga gindin notice board ya tafi amma in kaga wani yana suna yana duba in ya duba nasa kari ba guda biyu ne ya duba nawa ne abokinsa kari ba uku sai ka jari wa ne fi shi da daya can an juma ya sake duba nawa ne ma akwai kari ba guda biyu kawai shi kenan sai ya dauko waya ina kake ne mutum ya malamin nan biyu ya rike mu wai malamin na ya rike su kawai yana ta dariya yana fada da mai hankalin ya kwanta kowa ya <laughs> samu an zama matsala ke amma in duk kowa ya ci shi da cewa a ah, ina tashin hankali Allah ya kiyaye da haka za ta kasu su ya ka ala iko ka fa ka kai da a rinka koyi alkhairi in ka sa alkhairi a gaba kana tafiya ko shagon ka ne ko gonarka ko wani abu ko ci gaba ka ɓoye sai ya tabbata in ya tabbata sai ka bayyana wa mutane da kake musu kyakkyawan zato daga nan in duk kowa ma ya ji to dama ya riga ya tabbata in ka ji ka ce masha Allah tabarakallah in ka ce masha Allah tabarakallah yawa sai Allah ya albarka a cikin ah alhamdulillah masha Allah Allah ya albarka shikenan wani idan ya ji ka samu alkai ina ba zai iya ce maka ma masha Allah ba ba zai iya cewa wani na samu alkhairi a shi ka samu alkhairi na farko sai gaji sai wani ya samu kaza bai bani labari ba ba zan masa murna ba sai ya bani labari da kansa wannan ba matsala ce to tun da alkhairi ne yaushe zai gaya wa duk mutanen duniya a'a yadda muke da wani wai bai gaya mu ba ba zan masa murna ba shuru shuru shuru sati daya sati biyu in yi haɗu da shi kawai sai gaya kawai shi kenan wai tunda bai gaya masa ba to ba zai masa murna ba wannan ma matsala ce yawa ku lura wannan ma matsala ce ai in dai alkhairi ya zo ai da sai ya gaya kowa ba tunda da alkhairin ya zo ko ya gaya ma ko ya gaya ma ba matukar abun alkhairi ne buga masa waya in kuma zuwa da kanka ne je ka gure ta sai ka ina da alkhairi da ya samu Allah ya sanya albarka Allah ya kara alkhairi shikenan ba da taɓa manta da kai ba amma lokacin da kake jira sai ya buga ma waya ya gaya ma shi kuma yana jira wani ba duba yadda muke da shi ya ji wannan alkhairin ya zame ne bai gaya mun ba kai kuma kana jira ya baka labari shi ma yana jira ka masa murna kai kana jira ya gaya maka shikenan sai ya ci samun ga shikenan sai buduwa sai shaidan ya shiga tsakani إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجريك ربك أنكرت هذا؟ نعم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حليم in ka duba ayan baya ya ce fayaki yakidu laka kaida sai su shirya maka makirci makirci mai girma anan yana nufin hasada tana iya sa mutum ko kyashi yana iya sa mutum ya yi makirci a kan uwansa wannan fassara ta mafarkin annabi yusuf alaihi salam wadda lokacin bai zama annabin allah ba yana yaro karami annabi ya da ya gane ma'ananta ya tabbata yan uwan in sun ji za su gane ma'anan to shikenan wannan ya tabbata in suka gane kuma shedan zai shiga tsakanin su kuma lalle za su rika ɗaukar matakai daban-daban su yi wannan su yi wancan su yi wannan su yi wancan hasada idan ta shigo ko kyashi abin da tabbas Allah yanzu ya zartar zai gudana kai in ma ka tabbatar za a yi amma sai ka kasa rabuwa da hasada wani dai har mutum ya samu abu ma yana cikin ni'imar abu amma har yanzu kana jin haushin abu sai ka wahala haka yace wa kazalika kuma hakanan al'amarin yake yaji tabika rabbuka ubangijinka zai zaɓe ka ai yasfafi fika. Allah zai zaɓe ka ma'ana akwai zaɓi na Allah a kanka dukkan alamu sun nuna haka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah zai sanar da kai fassarar mafarke mafarke al-ahadith ana malamai suka ce mafarke mafarke Allah zai sanar da kai fassarori mafarke mafarke ma'ana za ka fi kowa sanin ilimin tawilin mafarki abinan sannan mu yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa akan ka bi irsalika ma'ana zai aiko ka a matsayin manzo wa bi ha'ihi ilayka wato zai rinka maka wahayi Allah zai maka wahayi zai aiko ka a matsayin manzo shine cikan ni'ima akan ka wa ala ali yaqub da kuma cikan ni'ima ga ali yaqub saboda in ka zama annabi to ni'ima ta zama hatta zuriyarka zuriyar yaqub a cikin su ma sauran an samu annabawa Allah zai maka wannan ni'ima ya cika ni'imarsa a kanka kama a tammaha ala abawaika kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa ala abawaika a bisa iyayenka guda biyu min qablu tun kafin a ka yanzu tun da can sune Ibrahim annabi Ibrahim Allah ya cika ni'imarsa a kansa ta hanyar Allah ya zabe shi ya zama khalilullah kuma annabin Allah ne wa ishaq da annabi ishaq babana inji annabi yaqub shi ma Allah ya cika ni'imarsa a kansa ta yadda ya zaɓe shi ya zama annabin Allah don haka kai ma Allah zai cika ni'imarsa a kanka kuma Allah zai zaɓe ka Allah zai maka wahayi zai aiko ka inna rabbaka lalle ubangijinka alimin masani ne da ɗabi'unka da halinka kuma masani ne da duk abin da kowa yake ciki ko masani ne da abin da ƴan uwanka suke ciki masani ne da kuma abin da kai kake ciki hakimun Allah gwani ne ya iya tsari wani ne cikin dukkan tsare-tsarensa ta hanyar yadda ya zaɓe ka ya yi tunanin ya sa ka a matsayin ka zama annabi wannan tsari ne na Allah tsarin Allah kuma a cike ki da hikima babu gyara babu kuskure saboda haka haka Allah zai wannan shine abin da baban annabi Yusuf ya gaya masa to daga nan kuma baban annabi Yusuf shine annabi Yaqub ya gaya wa annabi Yusuf bayani bayan ya gaya masa maganar da mafarki da annabi yusuf yayi lokacin da ya bayyana masa shi ko sai masa waɗannan nasihu da ya masa wannan nasihu to sai kuma ya kasa mallakan kansa shi ya ne ganin cewa wannan dan akwai dukkan alamomin alkhairi tattare da shi da kuma tabbas na alkhairi da zai faru da shi bai san lokacin da ya karkata zuwa ga sonsa sama da sauran ba har ya bayyana ga kowa da kowa to wannan kuma sai zama illa shine illolin da za mu shiga a cikin ayoyi masu zuwa wanda suke iya haifar da shi annabi Yusuf ya kame bakinsa bai gaya wa ƴan uwan wannan mafarkin ba amma shi kuma annabi Yaqub sai ya kasa kontrolin kansa ta hanyar sonsa ga annabi Yusuf a yanzu ɗanka in aka ce zai zama annabin Allah ai baka san irin son da zaka rika masa ba a ba maganar annabin Allah ba ku tuna mana ko dan <laughs> me ne maza mu ambata kusa kusa a ce ɗanka jinjiri yanzu na daga aife shi sai aka ce akwai alaman zai zama dukkan alamu sun nuna cewa zai zama mai za ce shugaban kasa ya yi yawa a darban minista zai zama minista wani yake gwamna a ce a cikin yayanka sai ga tabbas ya zo wannan ɗan da aka aiba a shekaru na 2020 nawa ne kwata nawa ne zai zama kai ba ma gwamna ba kusa kwamishina kai kansila ma wannan dan zai zama kansila a za ka ga yadda za a rike shi to balle a ce zai zama local government chairman balle a ce kuma zai zama commissioner commissioner ya fi local government chairman ko chairman ne ya fi commissioner chairman ya fi commissioner yi kwarai kuwa chairman eh, abuna chief executive ne na local government gaba da yi kwarai saboda haka to kaga kaga misali ko da wani matsayi aka faɗa ba ma na wa'annan manya-manyan 'yan siyasa ba kaga kansila ai babban mutum ne to ko da wani matsayi aka faɗa ƙasa da nan to kaga mutum zai rike dan sosai bai san lokacin da zai rinka sha'awar dan ya girma da wuri ba ko ba haka ba to balle a ce annabin Allah ce dan ka zai zama annabin Allah shi sa annabi yaqub sai bai san lokacin da son sa ya karkata har ya bayyana a fili ba to wannan shine abun da kuma ya ballar da rikici a gidan irin rikicin da kuma ko yanzu ana samu a cikin iyaye wanda insha Allah ta'ala mun shiga ayoyin zamu ga irin yadda rayuwa take kasancewa Allah ya samu dace wallahu ta'ala muna rayuwa zamu shiga lokacin da muka sake haɗuwa Allah ya samu dace والقرآن والهدي أيمن الدعاء الذين كتب لنا في سنة وكان وسلم الأباء وعين إسلام أحبين فكان شعورنا وحمدين ثم يحسبوا وسلمين wanda yake cewa ina neman a ciyar da ya neman a ciyar da addu'a ya rasu ba shi da lafiya tsawon shekara shida da aka haife shi baya iya zama baya tsayuwa baya iya karɓar abu da hannunsa da wuyansa baya tsayawa tsawon ba shi lafiya wanda tana fama da ciwon ido tsawon shekara goma Allah ta ba ta lafiya akwai masu neman aure akwai marasa lafiya masu neman haihuwa akwai tana fama

wajen kasuwa da yake neman albarka sai kasuwancin sa akwai mai fama da ciwon ido akwai masu neman gwamnati a wajen aiki akwai na kwangila da yake neman kuɗi ya fito akwai mai neman akwai masu neman gidan kasuwa da za su da gidan jarabawa da dukkan bayan Allah da suka shiro suke bukata zuwa ga bayan Allah su su da addu'o'i musamman wanda aka ambata mara lafiya yaro karami wanda ya yi shekaru baya iya yin komai muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai wanda suka turo masu bukatun aure daban-daban Allah ya azurta su da aure mai albarka mace da su turo Qur'ani tana bukatun a tiyata addu'a muna fata Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi Eh, da wadda dan kasuwa mai bukata Allah subhanahu wa ta'ala biya masa bukatun alkhairi dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun sa na alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu wanda mahaifiyar su ba lafiya Allah ya ba ta lafiya mai fama da ciwon ido Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya inna Allah ba basar rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shi shifa Allah shi saqama Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya yafe musu masu neman gida nasu na kansu Allah subhanahu wataala ya azurta su da gidaje da gida kowa Allah azurta shi da gida mai albarka masu neman jari Allah azurta su da jari mai albarka kowa da abin da ya ambata na bukata Allah ya fi mu sanin bukatunmu kuma shine mai iko wajen biya mana bukatunmu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da ayoyin alkur'ani da ake karantawa a duk inda ka yarda da shi ya Allah da ayoyin karanta a nan Allah ka saka yarda da karatun da muke yi ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayoyi na alkur'ani na littafinka ya Allah ka biya mana bukatunmu ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka samu daga cikin wanda ka yanta su a wannan wata mai albarka da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu ya Allah da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimi Allah ka hada mu a cikin jannatin firdaus kamar yadda muke haduwa wajen karatun alqur'ani Allah ka hada mu cikin aljannatul firdaus innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya Allah ka sanya shugabannin musulmi masu tausayi gare mu masu yin ayyukan da zama alkhairi a rayuwar mu duniyar mu da lahirar mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimi masu yin jarrabawa Allah ka taimake su waɗanda suke abunan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake su shugabannin jami'a Allah ya yi musu agaji cikin ayyukan alkhairi ka kuma taimake su wajen gudanar da abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu da rayuwar al'umma da suke cikin wannan jami'a a dukkan sauran shugabanni a ko ina har a jihar Allah ka taimake su dukkan mu gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuran mu ya rabbal alamin Allah ka kawo sauki a rayuwa ka saukar mana da albarka a gidajen ka kare mu da duk abin da yake faruwa a wasu gurare na hayaniya da damuwa da tashin hankali Allah ka kare mu daga faruwa a tsakanin masu fama da irin wa'annan abubuwa Allah ka yaye musu abubuwan da suke faruwa a wasu jihohi na damuwa da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka kawo saukinsa ya Allah ka kawo saukinsa sa kuma zalika alayka bi aziz ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Sorry.